kai ruwan lemu daya don Allah. Dan uwa, kalman siri don Allah. Kalman siri? Eh, shine hannaye, fuska, saman abu, allurar rigakafi, hannu, ka wanke hannaye da sabulu, fuska, ka sanya takunkumi, saman abu, ka tsaftace saman abubuwa, lura rigakafi, yi ma kai allurar rigakafi, ruwan 'ya'yan itace ko 'ya'yan itacen duk wani abu babba ko karami suna zuwa kasuwa ko shagon, tuna da kalman siri domin kiyaye yan uwanmu daga cutar corona. Hannaye, fuska, saman abu, lura rigakafi. rigakafi an gabatar da shi domin amfanin jama'a daga hannun wsup uk government da kuma unilever